an sayar da Yusufu, ’yan uwan Yusufu suna kiwon garken ubansu. Yakub ya ce ma Yusufu, Tafi wajen ’yan uwanka ka duba ko suna lafiya da garken kuma, bayan haka ka zo ka bani labari. Yusufu ya tafi wani ’yan uwansa, amma da suka hange shi daga nesa sai suka yi shawarar da za su kashe shi. Suka kama shi suka jefa shi cikin wata rijiya. wadda babu ruwa a ciki kamin su kashe shi sai ga wasu fatake daga kabilan ismailu suna wucewa za su ƙasar masar ɗaya daga cikin ‘yan uwansa mai sunan yahuda ya ce wace riba muke da ita da za mu kashe ɗan uwanmu mu kuma ɓoye mutuwarsa bari mu sayar da shi ga ismailawa ku dubi hoto ruwan isuhu sun fitar da shi daga rijiyar da ba ta da ruwa suka sayar da shi a kan azurfa ashirin kuma suka tsuma riga tasa a cikin jinin ɗan akuya da suka yanka suka kai ma ubansu yakub lokacin da yakub ya ga wannan riga da jini ya yi tunani a ransa cewa ko wani naman jeji ya kashe suhu ya yi makoki domin ɗansa lokaci mai yawa kishi dai abu ne mai ban kyama yana tura mutane ga aikata abin da ba shi da kyau amma allah ya yarda a aikata wannan mugun abu ga isuhu domin abun ya yi masa daɗi a baya duba hoto a gaba